دائما وكفى شكرا على وكفى احمده تعالى حمدا حمدا واشكره تعالى شكرا شكرا واذكره تعالى ذكرا ذكرا واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ازكى البريه سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى اله الاطهار محسدا لن يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الابرار والتابعين ومن تبعهم باحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أعرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a cikin wannan yammaci na ranar litinin wanda ya daidai da tara ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da 26 ga watan uku miladiyya annabi isa alaihi salam shekara 2018 da fatan ba mu manta ba muna cikin wannan littafi na riyadu salihin kuma muna cikin babi na uku a cikin wannan littafi mai albarka babu sabr babu sabr mun kai hadisi na 32 satin da ya gabata wanda da ikon Allah yau zamu tashi hadisi na 33 a cikin wannan babi da fatan ba mu manta ba wannan shine kamar darasi na 29 ko wani shine darasi na بسم الله malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشاهدين رواه البخاري wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha shi sa Imam nawawi yace wa an Aisha radiyallahu anha daga Aisha Allah madaukin saki ya kara mata yadda annaha lalle ita sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta tambaye manzon Allah wanda kira da mutum Allah subhanahu gare shi عن الطاعون دنجني دا كولرا فأخبرها في منزل الله صلى الله عليه وسلم يبات الأباري أنه كان عذابا للش يكفل شيء عذابا شيء يبعثه الله تعالى ودى ألا مطلقين سكيك أيكا ودئتا على من يشاء قوان يسوء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين في ألا مطلقين سكي سيسنيا شيء زمو توسيين كمؤمنين falaisa min abdin babu wani bawa ya ka'u fi ta'un wanda zai fada cikin kwalara fayamkutu fi baladihi ya zauna a cikin garin shi sabiran muhtasiba yana ne hakuri kuma yana ne neman lada ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataba Allah yana sanar da cewa babu abin da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta mai illa kana lahu mithlu ajri shahid face ya kasance yana da lada kamar ladan shahidi a wajen Allah wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari yace wannan hadisi to imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi gashi kuma hadisin an fara daga wa an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah madaukin sarki ya kara mata hijja aisha an samu ruwayar imam al-bukhari ya ruwaito gashi yace aisha radiyallahu anha to shin haka lafazin hadisin yazo ko kuma a'a hadisin an same shi shi imamul bukari daga wani tukunna kafin har aka kai zuwa ga aisha imamul bukari da ya rubuta wannan hadisi shi ba daga aisha ya ji ba domin shi ba sahabi bane amma imamul bukari ya samu hadisin daga ishaq ishaq kuma ya ji hadisin daga habban ina fatan muna fahimta habban kuma shi kuma ya ji hadisin daga wajen dawud bin abil furat dawud bin abin furat shi kuma ya ji hadisin da gurin abdullah abdullah kuma ya ji hadisin daga wajen ya'mar ko yahya bin ya'mar yahya bin ya'mar kuma ne wanda ya ji aisha radiyallahu anha ta ruwaito hadisi ita kuma Aisha ta ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal ma ita tambayin ma manzon Allah kai dangane da wannan matsala kaga kenan imamu bukari bai rito wannan hadisi a cikin sahih bukari hadisi na 2734 hadisin ashe imamu bukari ya same shi daga wajen ishaq ne shi kuma ishaq yake bai wa imamu bukari labarin ya samu hadisin daga wajen habban ina ba ta mun fahimta shi kuma habban yana ba da labarin hadisin ya same shi daga wajen wannan shine silsilatul rijal wanda ba da zai taɓa yiwa mutum kawai marwaicin hadisi ya ce ya ji hadisin wanda duk malaman hadisai da suke ruwaito hadisai a yanzu sun ruwaito hadisan ne wanda su ba daga bakin manzon Allah suka ji ba amma Allah ya sanya musu kwakwalwa da kaifin basira da za su iya ruwaito hadisan wanda Imam Bukhari da yake ruwaito hadisai malamai suka ce Imam Bukhari baya taba rubuta hadisi guda daya sai yayi alwala yayi sallah raka'a biyu ya nemi dace da zabi a wajen Allah kafin ya rubuta hadisi wannan shine imam bukhari wanda imam bukhari kun ji ya rawaito hadisin daga wajen waye daga wajen ishaq ishaq da kuma wajen habban habban da kuma wajen dawud bin abi al-furat dawud bin abi al da kuma daga wajen Abdullahi Abdullahi kuma daga wajen yahya bin ya'mar yahya bin ya'mar shine shi kuma ya ji aisha aisha kuma ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to marwayin hadisin wanda ita Aisha ita ce ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wace ce Aisha Aisha matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam Aisha kafin a yi auren ta ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abin sha'awa kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin ya zo cikin sahih bukhari hadisi na 6609 sannan hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 2438 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa uri tuki fil manami marratayn an nuna min ke a mafarki so biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna min ke mala'ika sai ya zo min da alaman hoto irin na Aisha sai a ce ga wannan ka kalle ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa akshifu an wajhiha sai in yaye in bude fuskar fa idza anti sai ga ke ce sai na ce to a zuciyata fa in yakun hadha min indillahi yumbi in dai wannan daga wajen Allah ne to Allah zai zartar da shi sai ga shi kuwa abu ya tabbata manzon Allah ya aure ta kaga Aisha ashe ita tun a mafarki aka nuna ma manzon Allah ya aure ta ma kaga kenan duk wanda yake tunanin akwai matsala dangane da wai aurenta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yake iya tunanin ƙaryar da ake dingina mata har zai iya dan tunani a zuciyarsa kaga wannan kawai ya tabbatar maka da cewa ƙarya ne wanda hoton da ake nuna mai mala'ika a cikin mafarki akan cewa lallai fa ga irin mata da dace ka aura sannan Aisha ana mata alkunya da Ummu Abdullah wane ne abdullahi dan asma binti abi ne yatta ana mata alkunya da wannan ne wane ne mata alkunya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 580 sannan hadisin ya tabbata cikin musnad imam ahmad hadisi na 24000 da goma sha hudu sannan hadisin ya sake tabbata cikin musnad imam ahmad hadisi na dubu ashirin da biyar da ɗari biyu da ashirin da biyu sannan hadisin ya sake tabbata cikin musnad imam ahmad hadisi na dubu ashirin da biyar da ɗari biyar da saba'in sannan hadisin ya sake tabbata cikin musnad imam ahmad hadisi na dubu ashirin da biyar da ɗari biyar da saba'in da ɗaya sannan hadisin ya tabbata cikin sunan nasa'i na imam al-bayhaqi hadisi na dubu goma sha tara da ɗari ɗaya da goma sha bakwai sannan imamun nasa'i ya sake har wa yau fitar da hadisin hadisi ne dubu goma sha tara da ɗari ɗaya da goma sha takwas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata alkunya yake iktani bi kunyati abdullah ko iktani bi kunyati ummi abdullah ki ga yin alkunya da sunana abdullah dan haka ake kiranta ummu abdullah wanda Aisha radiyallahu anha malamai suka ce tana daga cikin al-mukthirina min al-hadith cikin waɗanda suka ruwaito hadisan manzon Allah da dama wanda ta ruwaito hadisan manzon Allah guda dubu biyu da ɗari biyu da goma wanda imamul bukari da muslim sun ittifaqin dubu ɗaya da saba'in da hudu sun ittifaqin ɗari ɗaya da saba'in da hudu imamul bukari shi kaɗai a cikin sahih bukhari zaka ga hadisan aisha guda hamsin da hudu haka nan sahih muslim kuma zaka ga akwai hadisai guda sittin da tara kaga idan ka haɗa hadisan gaba ɗaya hadisan da wanda suke cikin da imam ahmad da wanda suke cikin ƙwabarani a cikin al'autar da alkabir da al-saghir da duk wanda suke cikin littattafan hadisai hadisan ta guda dubu biyu da ɗari biyu da goma ina fata mun fahimta aisha radiyallahu anha abinda zai baka ta'awa dangane da ita wannan mata ta gama rayuwarta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata kwata shekara goma sha tara ta rayu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan shekara hamsin aisha radiyallahu anha abin da zai kara birge ka dangane da ita aisha wata rana ta zo dab da cikin ɗakin ta kenan sai ta ga wani mutum a kan doki shi ko manzon Allah yana gefen shi suna tattaunawa da aka gama tattaunawa sai ta zo dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya rasulullah na ganka da wani fa kuna tattaunawa da zuwa ne ne wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kin ganshi sai ta ce kware kuwa sai manzon Allah ce mimman mimman shabbahki bihi da wanne kike kamanni da shi wani irin mutum ne sai ta ce da da kalbi mana wannan mutumin da yake yawan zuwa gurinka daga cikin wajen gari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad ra'ayti khairan kathira hakika kin ga alheri mai yawa fa innahu zaka jibril malaika jibril kaga Aisha kaga malaika jibril wanda hadisin bayan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kuma malaika jibril da yazo wajenta daga cikin falala na Aisha da yazo wajen manzon Allah kun gama ganawa sai malaika jibril yake cewa فقرأ عليها السلام كشيء إنا ذي ليتا bayan ya gama bada sako kuma sai tashi hadisin ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 5895 sannan hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 6254 sannan hadisin ya tabbata cikin sunan nasa'i hadisi na 3881 sannan hadisin ya tabbata cikin sunan an-nasa'i bayan cikin sunan tirmidhi ya tabbata cikin sunan an-nasa'i hadisi na 6791 sannan hadisin ya tabbata cikin al al na Imam hakim shima ya fitar da wannan hadisi hadisi na 6792 sannan Ibn Hibban ma ya fitar da hadisin hadisi na 792 sannan Imam al-Tabarani ya fitar da hadisin mujalladi na 23 hadisi na 88 da hadisi na 89 da hadisi na 92 kaga kenan duk wani shirin mai karya magana ta kare domin ga hadisan nan karar a cikin sahih bukhari hadisi na dubu biyar da da da biyar, ina magana mutu kuma ta ga alheri mai girma aisha yallahu anha da kake ganin ta malamai suka ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito tare da da aisha ta ɗan irin sai kamar turare akan ta kawai sai ga irin abin nan ɗan turaren yana ɗan fitowa har ya ɗan zubo a kusa da goshin da sai fuskarta ta ƙara kyau sai manzo Allah sai ce kai al'an ya suqaira da hasan kai wallahi yake wannan fuska ta ta ƙara kyau kamar yadda wato hadisin ya tabbata a cikin kanzul ummal hadisi na 34372 duk da yake da malamai suna dan suka dangane da hadisin amma dai maganar ta tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yabi Aisha saboda kyawun da Allah subhanahu wataala ya mata malamai suka ce Aisha radiyallahu anha wajen siffarta malamai suka ce ita khafiful jismi jikinta bai da nauyi can sosai ba irin jirgijiya ba ce sannan wasi'atul aini idaninta suna da fadi domin daga cikin kyawun mace zaka iya ganin ta kwala kwala suna da fadi zaka ganta idanin kamar inda ka san kamar idan kulya suna haske inda ka san kamar an yi fullak da mota to mace ta kai kyau kenan wanda kaga mu mu mu mu irin wannan sai dai magani a littafi a to sai na za ka ga irin wannan kyawun ido irin wannan eh, ya Allah suna shararo jin robanka ba za ka samu irin wannan kyawun sai a aljanna ina fata mana fahimta Aisha an anha tana da irin wannan daraja bayan matsayin Aisha da ta cika duniya da ilimi malamai ke ce ita Aisha بنت الصديق أبي بكر الصديق يأتي سيدنا أبو بكر خليفة من زن الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ضد متأين تنم ما لم يسكت القرشية التيمية المكية المدنية النبوية ذكر wannan darajojin ita عائشة رضي الله عنها suka ce iya daga فلا لا عائشة رضي الله عنها daga cikin falalolinta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ga al'ummar duniya kamar da hadisin ya tabbata cikin muslim imam ahmad hadisi na 19941 sannan hadisin ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 3541 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fadlu aisha ala nisa'i ka fadli as-sariri ala sa'iri ta'am falalan aisha akan sauran matan duniya kamar falalan as-sariri wani irin abinci ne da larabawa suke yin shi saboda daɗi da kyawun ana yin shi ne inda ga san irin a hada irin su wato su hanta da su irin tsoka da wai a takuda a hada abinci da shi to irin wannan abincin manzo Allah sun yake cewa to falalan Aisha akan sauran matan duniya kaman falalan Asiri akan sauran abinci ne saboda nuna falal da Aisha take da shi wannan yake nuna maka falalan Aisha radiyallahu anha ba ma wannan shi zai ƙara birge ka ba hadisi ya tabbata cikin musnadin Imam Ahmad hadisi na dubu ashirin da biyar da bakwai da da tara لوكتين دي الله سبحانه وتعالى يتقدر فتن سأتين سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلالي بهم ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ويا أيها النبي يا أيها النبي يا إنا أعلناك أزواجك التي آتيت أجورهن يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا lokacin تند أكثر سوف da آية يا ya النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا إذا رأي والدنيا كنت duniya wa zinata da kawanta fa ta'alaina umatti'kunna to ku taho in je da ku dadin ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa usarrihkunna sai ke ku sarahan jamila saki wanda ke mai kyau sai a sake ku ku daki magana ta kare yi. Aisha ana faɗan haka sai Aisha ta ce a sai manzon Allah ce ki tafi gida ki je ki nemi shawaran iyayen ji manzon Allah Aisha ta ce a a nemi shawara kuma wata irin shawara ta ce a uridu Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah Allah ta zaba da Allah da manzonsa da kuma gidan lahira wa ne zai yadda saboda don kasancewar manzon Allah ya zauna a cikin rayuwa mai kunci ba zai iya haƙuri cikin matan su yi haƙuri har su sami gidan aljanna su kasance tare da manzon Allah ba ai dole kowa ya haƙuri kwanan duniyan kwana nawa ne to amma matan manzo Allah aka kai haƙuri gaba ɗaya suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce Aisha radiyallahu anha wanda hadisi ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad sannan hadisin ya tabbata cikin musulun imam ahmad mujallabi na takwas shafi na 138 sannan hadisi na 19541 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi man ahabbu an-nas ilayka wai waye ka fi so ne a duniya gaba daya sai ce Aisha sai ce Aisha kaga magana ta kare wanda Aisha radiyallahu anha duk da matsayin nan lokacin da aka mata ƙarya aka ce ta yi zina lokacin da aka mata wannan ƙarya wanda waɗansu suka mata ƙarirai daga cikin wato waɗansu 'yan shi'a suna cewa sunanta ma sun sanya mata askar kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul hijr yake cewa laha sab'atu abwabin li kulli babin juz'un maqsum wuta jahannam tana da kofofi guda bakwai to kofa ta shida ita ce askar askar ita ce Aisha lokacin da aka mata kazafi aka ce ta yi zina manzo Allah sallallahu hankalin shi ya tashi ayoyin alqur'ani ba su sauka ba sai manzo Allah sallallahu ya kai da yana zuwa cikin gidan shi yana tambayan matan shi yana cewa me kuka sani dangane da Aisha kowace ce ta ce la na'lamu minha illa khair ruba fa kishiyoyin ta ne amma alheri ke faɗa kaddara yau irin matan mu ne yau a ah, to ai da ai ma mai gida ai ba ma so gaya maka ni da ma ya abun abin ya wuce fa da kake tunani da ni in na fada za a ce tsayi gumi ne hita yi gum ta baki na kaji mun na wai ne gum kuma ƙarya take ba gum ta yi da bakin ka ba amma duka matan alheri suke faɗa to waɗannan mutane da suke mata sharri daga cikin sharrin da suke mata suna cewa wai ta yi zina wanda an ba kuma ta ba ai an tafi ghazwatul muraisiyya waɗansu ma da muka ce gazwatu gazwatu bani mustalak aka tafi wannan an samu sabani da aka tafi wannan yaƙi har aka kai da an bar Aisha da aka barta a guri aka tafi shi kuma Safwan bin Mu'affal as-Sulaimi shi yake zuwa yake dan duba ko da mutane sun yadda kaya ya zo sai ya ga alaman mutum a cikin duhu to kuma dama da yake ya san Aisha tun kafin a saukar da hijabi kuma ga ta tana cikin hijabi sai gane ta yana gane ta tana bacci sai ce ma'azallah sarki ya tabbata ga Allah ko jin haka sai ta firgita shi kuma ya yi kokari ya daura ta akan dokin raƙumin shi suka taho har aka zo aka riske wannan tafiya to amma su Abdullahi bin Ubay bin Salul suna gana da suke magana ta gani ai shi kenan ya je yayi abin da zai yi to daga cikin su har ƙarerai da suke yi cewa ai Allah madaukin sarki ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum sai suke juya wannan aya ai ba haka bane Aisha ko ka ko ka so Aisha mahaifiyarka ce tunda Allah ce wa azwajuhu ummahatu dan haka ake kiranta ummul mu'minin ko kaki ko kaso ummul mu'minin duk wanda kaga dai amsa wannan sunan mutum dama ba cikin mu'minai idan ka duba cikin duk tawagar waɗanda suke zagin Aisha suke juya ayoyin alqur'ani da girma Allah madaukin sarki ya tabbatar cikin alqur'ani mai girma wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'di abada wai sai suka juya wannan aya suka ce ai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake raye wai an samu wani sahabi Talha wai Talha sai yake cewa wallahi lanarkabanna baina khalaqil nisa'ihi dole mu ma sai mun kwanta yadda manzon Allah ke auren matan mu mu ma sai mun kwanta da matan ma'azallah ta'ala Allahu amma na uluwan kabira wai sai sun ma kwanta da matan manzon Allah kamar da shi ma manzon Allah yake auren mata cikin wato in mutum ko ya saki mata manzon Allah san ya zo ya aura to shi ma din sai sun bi kamar da shi ma din manzon Allah yake bi su ma sai sun bi matan manzon Allah har a ƙarshe ya nuna cewa kai shi sai ya auri wani ma Aisha radiyallahu anha gashi Allah ce wala an tanki au azwajuhu min ba'di abada idan ka duba littattafansu littattafansu gaba ɗaya marasa kyau idan ka duba wani littafin shi wa tafsirus safi na al-kashani zan kai shi kenan haka nan idan ka duba cikin littafin aqaidul imaniya na az-zanjani shi ma zancan sa kenan haka nan idan ka duba littafin haqa'iqul haqq na a tutturi shi ma ya bugo shi ma ya bugo da wannan zance ina ba san bayyana haka nan idan ka duba cikin littafin albaharani bahrani shi ma ya faɗa haka haka nan idan ka duba cikin wani littafinsa ana kin su nafahatul lahut na alkarki shi ma shi ma littafin ya fito da wannan jika ina ba ta mun fahimta to duka wannan zan cika da suka fito kenan waɗanda suke marasa to Allah mabakin sake gafarta mana kada mu cika bayani wannan ita ce Aisha radiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle ita ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ta'un akan kwalara da ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ta'un wane ne menene ta'un ita ce kwalara musiba alwaba tashin hankali da Allah ke jefa magari idan alwaba ya shiga cikin gari to magana ta kai alwaba shine at malamai suka ce idan musiba ta shiga cikin gari to bai halatta a ce an samu mutumin da zai fita cikin gari ina fata mana gani ba hadisi ne cikin sahih bukhari hadisi na 2729 haka nan 5728 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kwalara ta shiga cikin gari to kada wanda yake waje ce zai shiga kada wanda yake ciki kuma shi ma ce kuma zai fita kowa sai zauna a ciki ina ta mun fahimta bayan wannan lokacin da wannan ita ce kwalara wanda kwalara in ji malamai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisin albani ya inganta shi a cikin sahihul jami' hadisi ya tabbata cikin sahihul jami' wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-ta'un shahadatu li kulli muslim kwalara shahada ce ga dukkan wani musulmi na duniya yanzu idan kwalara ta zamo ta shiga cikin al'umma har mutane sun mutu to wannan wani alama ce ta shahada da Allah ya karfi shahada kamar ya zama shahidi haka nan hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 1915 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa shahada kashi biyar ce na farko sai manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa al mabqunu wal mat'unu wanda ciki ya kashe shi ya mutu da wanda kwalara ta buga shi ya dinga gudawa ya dinga amai da zawa ha da tu ya gama ya koma ga Allah subhanahu wataala to ya gama yin nasara shi ma Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan hadisin ya tabbata cikin sahih muslim manzon Allah ke tambayan sa wai me kuke irga shahada ce a wajen Allah sai sabai suka ce eh muna irga shahada wanda ya je jihadi fi sabila sai maza ta a ash-shahidu idan laqalil a ce shahidan ba su da yawa ma kenan sai manzo Allah fara lissafawa man mata fi sabilillah fa huwa shahid man qutila fi sabilillah fa huwa shahid wa man mata fil batni fa huwa shahid wa man mata fil janbi fa huwa shahid kaga magana ta kare ashe kenan abubuwan da mutum zai samu shahada suna da yawa a wata ruwaya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa الطعن شهادة الغرق شهادة الهدم شهادة da شهادة ما تدى ta جيبي تفائي سبدا ta gama naƙudan sai ta aihu ko ta mutu a cikin wannan naƙuda to ita ma ta samu shahada a wajen Allah to kwalara idan ta afku a cikin gari ba a guduwa kowa tsayawa ke a cikin gari wani ita ce kwalara to an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fa'un fa akhbaraha sai ba labari annahu kana azaban lalle ita azaba ce ba'athu Allah ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake aikata ala man yasha'u ga wanda ya so kaga wannan ya nuna maka kaddara ta Allah wanda ya so sai Allah je mai yanzu haka kawai sai kaga Allah je ko kwalara ta shiga cikin gida kana ta gama da mutane kaga wannan kwalara ta kama shi wannan ya kama shi wannan ya kama shi wannan ya kama shi a'a akwai gidan da zaka samu gaba daya kwalara suka mutu akwai akwai unguwar da zaka samu gaba ɗaya a kwalara ake mutum daga an fara kwalaran sai kaga wasu suna guduwa sai ga mutum ya ibo gana mu zuwa da kayan shi a sama wani anan da ƴaƴan shi ina zaka bi zan gudu zan tafi samu naka ka tafi samu naka in ka tafi ma zaka dawo dan idan mutuwa ce zaka ji ka hatta nan ai wannan yake nuna maka duk inda mutum yake dole mutuwa zai tabi shi ko to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata azaba ce da Allah yake aiko ta alaman ya sha'u ga wanda su kaga wannan ya nuna cewa wannan ya nuna kaddara ta Allah domin malamai suka ce kaddara martaba mataki na kaddara guda hudu ne akwai al'ilm ilimin Allah ya gabata dole ne ka sani cewa Allah subhanahu wataala ya hukunta dama in ji kaddara na hukunci za ta kama ka za ta kama ka sannan na biyu bayan watan al'ilm akwai alkitaba Allah ya riga ya rubuta dama hakan sai ya faru da kai ko ka ko ka so sannan na uku akwai almashi'a na hudu akwai alkhal a cikin almashi'a kaga almashi'a alaman ya sha wanda Allah ya so Allah subhanahu wataala idan ya so ka nemi gafarar shi ya gafarta maka in ya dama ya gafarta maka idan ya ga dama ya azabtar da kai in ya ga dama ya jikanka duka wannan ayoyin alqur'ani ne fa yu'adhibu man yasha wa yarhamu man yasha sannan yadkhulu man yasha fi rahmatihi wanda ya ga ya shiga da shi cikin rahamarsa idan ya ga dama ya shiryar da ku in yi gada ma ya batar da ku duka wannan shiriya ce ta Allah subhanahu wataala wannan ganin damansa ce shi sa hatta Allah subhanahu wataala yake labarta mana domin ka gane mashi'a ta Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 7477 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani yana zaune sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la taqul kada ku ce Allahumma ghfirli in shi'ta warhamni in shi'ta warzuqni in shi'ta kada ka dinga cewa Allah ka gafarta mun in kaso ya Allah ka fika ina in kaso ya Allah ka bani arziki in kaso sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wal ya'zim mas'alatahu mutum ya jage da roƙon da yake yi fa innahu la mukrih lahu babu wanda ke takwa ma Allah yadda ya ga dama haka yake bayan wannan hadisi ya tabbata cikin sunanin nasa'i hadisi na da biyar wanda hadisi ya tabbata a cikin sayin jami'ul saghir hadisi na da uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wani mutum ya zo da manzon Allah yana zuwa kace ma sha Allahu wa Allah ya so kai ma ka so ya manzon Allah sai manzon Allah ce a ah, aj'altani lillahi niddan yanzu zaka sanya min kishiya tare da Allah ka ce ni da Allah mun so sai manzo Allah ta ce kul ma sha Allah wahda kaga karshen ne tauhidi kenan babu wanda ya kai manzo Allah tauhidi kaga kenan da irin haukar da wadansu suke a yanzu da manzo Allah zai gansu da ya fata fata da su kaga manzo Allah an ce ma sha Allahu wa shi'ta Allah ya so kai ma ka so sai manzo Allah ya tsawa sai ce a bar Allah shi kadai shi ne kadai yake so yadda yake so haka yake so Ya yahabu liman yasha'u inasan wa ya yahabu liman yasha'u dhukur in ya ga dama ya baka ƴaƴa maza gaba ɗaya, in ya ga dama ya baka mata zalla gaba daya in ya ga dama ya takuda maka a maka shinkafa da wake wannan ƙarshen ni'ima kenan amma in ga dama sai a bar wani kuma al'ima ba zai aihu ba gaba daya wai da alwan ya sha'u al'ima sai ya sanya wani ya zama al'im baya aihuwa kwata kwata duk da za a yi abu ga ya aihu wallahi ba zai aihu ba kaga wannan mashi'a ce ta Allah duk wanda yake tunanin cewa zai ja da wannan kudura ta Allah shi yana ganin a'a sai an ja da abin nan to kaga ya samu matsala da wannan dalili malamai suka ce idan Allah madaukakin sarki ya so ya bayar ta zai bayar to amma ina ga waɗanda suke ganin cewa wai mata ta aifo mata kusan guda goma ko ta aifo ƴaƴa maza zalla sai wani ya zo ta kumbura yana huci yana wani kumbura ya ce wani auduga sai ka ce wani an sanya fulawa ya ta kumbura yana cewa ni wallahi ba na san irin wannan kar fa ki ƙara aiko min da mata a gidan matan nan sun ishe ni sai aka samu wani mahaukaci wai sai ya zo ya samu matarsa ni wallahi ki ƙara cin aiko na tara mace na goma in kika kuskura ki aiko wallahi za ki ga abin da zai kaga mahaukaci kaga gauta kawai da ya je kasuwa sai ya samu abokinsa abokinsa sai yake ce mai kai ai ma abin da na yi ai dorina na nufi ya mai baki biyu na ajiye kullum ta shigo ɗaki za ta ganta kai ma ka fiya ka rataya kofar gida duk lokacin da ta hanga shi ke sai eh, ka bani formula aboki na aka tafa sai je sai na ya zo aji sai cikin ga wannan na layi kina ɗaifo min mace sai ma kin san saura shi nan Allah ya kawo hukunci domin ka gane abin da Allah ne Allah madaukakin saki sai ya hukunta sai ta aihu tana aihuwa sai aka zaka sai ta aihu ba sai ce ku bari kan ma ku faɗa mun me ta aihu sai na zo wajen ta ji matsiyaci ciwa sai zo da bulalar wai ya narke ta a jini a asibitin zaka dake ta yana zuwa kawai sai aka ce me ta aifa yana huci sai aka ce ai ta aifa namiji ko godiya ga Allah bai ce wa ya ga mata barna gabas take wai shi yana ganin ai razana ta da yi ne ta aifo mai aifo mai namiji dole mutum ya gane cewa yi ne na Allah babu wanda yake in ba Allah ba ina fata muna bayyana shi fa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wa aslu dalalil khalqi fi kulli firqatin huwa al-khawdu fi al-fi'l al-ilahi bi illatin wa dhati ilahi al-khalqi bima awjaba fi'luhu yasha kama yasha kama yasha babu wanda yake so kamar yadda yake so duk wanda yake tunanin wai yana gana akwai wanda zai iya yin abu bayan Allah to yi da kansa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata irin azaba ce يبعثه الله تعالى على من يشاء قوم ديسو فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين في ألا سنيا شي رحمة شي قموا إليه في ألا سنيا شي رحمة شي قموا إليه فقالت شوى رحمة ما تواتي في تألا شي يسا على ما تكن سيكي أتكن سورة الأعراف يشي ورحمتي وسعت كل شيء رحمة شي إذن يقدام يتوسى يا مكو يقدام بدي توسى يا مكو با wanda ya ga dama haka yake babu wanda isa yayi abin da yake so sai lokacin da ya so ina fatan muna fahimta lokacin da ya so ya aika ma gari bala'i sai ya aika musu kuma yadda ya ga dama yake yin abin kaɗan kaɗan yadda ya so haka yi ka duba mutanen da suka shiga cikin kogon dutse suka gagara fitowa lokacin da suka dinga yin addu'a mutum uku nan kowa idan ya tashi addu'a in Allah ya ga dama ai zai iya buɗe dutsen lokaci ɗaya ya buɗe ko amma lokacin da na farko ya addu'a sai dutsen ya buɗe kaɗan na biyu da ya buɗe addu'a sai ya buɗe kaɗan haka ne da ƙarin na ukun da ya yi shi ma ɗin sai dutse ya bude kadan hadisi ne ingantacce ya makaranta nan gurin hadisin ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da saba'in da biyu sannan hadisin ya sake tabbata cikin sahih bukhari hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da hamsin da ɗaya sannan hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da saba'in da hudu sannan hadisin ya tabbata cikin musulun imam ahmad mujalladi na biyu shafi na ɗari da goma sha shida hadisin abdullahi bin umar ruwayar an same ta ruwaya kusan guda biyar ruwaya ta biyu kuma an same ta daga al-Tayalisi al-Tayalisi ya rawaito hadisin hadisi na dubu biyu da goma 2011 sannan al-Bazzar ya fito da hadisin hadisi na dubu ɗaya da da da ɗari takwas sittin shida sannan ya sake fitar da hadisin hadisi na dubu ɗaya da da da ɗari takwas sittin 1869 hadisin Abu Huraira yallahu an kaga guda biyu kenan sai aka samu ruwaya ita kuma ta uku ita ma tana cikin musnad Imam Ahmad mujalladi na biyu shafi na 42 da shafi na 142 sannan an samu ruwayar a cikin wato wato al-bazzar hadisi na 1868 sannan alhaisani a cikin majma'ul fawaid wa manba'ul fawaid mujalladi na takwas shafi na 140 shi ma rawaito hadisin hadisin Anas bin Malik kaga na uku kenan san an ƙara samun ruwayar wannan hadisin mutanen da suke cikin gogon nan an ƙara samun ta ruwaya ta uku wanda ita ma tana cikin musulun imam ahmad mujalladi na uku shafi na wato 42 da shafi na 142 sannan an ƙara samun ruwayar tana cikin albazar hadithi na 3178 alhaitami ma ya fitar da hadisin a majma'ul fawaid wa manba'ul fawaid mujalladi na takwas shafi na 142 hadisin al numan bin bashir to sai na biyar an samu ruwaya daga al-bazzar wanda ya fitar da a cikin musnad hadisi na 1867 kaga mutum da yake nasu fito da wannan hadisin ina fata mun fahimta wannan yake nuna maka cewa Allah yadda ya so haka yake dutsen sai yake budewa kadan in wannan ya buɗe kadan amma inda Allah madaukakin saki ya ga ma sai ya buɗe gaba ɗaya ai wannan mashi'a ce ta Allah subhanahu wataala Allah madaukakin saki yace faja'ala manzo Allah ce faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin sai Allah ya sanya wannan masifa ta kwalara din nan rahama ce ga mu'minai kaga rahama ta wace take nan ta Allah ke shi ba da yake su shi sa sai daga cikin magabata ana kiran shi shaqiqul balhi shaqiqul balhi sun hadu da Ibrahim bin Adham a cikin garin Makka da suka hadu sai shi Ibrahim bin Adam yake tambayan Shaqiqul balhi yake cewa wai ma kana badu amri menene farkon al'amarin ka ne ka zama mutumin Allah ake jinka a duniya gaba daya sai ce farkon al'amari na yace kuntu fi falakin min al-falawat na kasance a cikin dokan daji ina cikin tafiya sai na ga wani tsuntsu maksurul janah fukafukin shi a karye sai na dinga tunani a zuciyata sai na ce a ah, Allah madaukin sarki ne iko ya nas alladhi qayyada hadha at-ta'ib al-maksur ya Allah wanda ya hukunta wannan tsuntsu wanda yake mai karyayyen fuka-fiki yaya za a yi a ce wannan tsuntsun ya dinga iya cin abinci ai tsuntsun sai ya tashi da fuka-fiki zai je nema abinci ko to ya za a yi ya ci kawai yana zaune ya yi shiru yana jinjina ma Allah kawai sai ga wani tsuntsu ya taho fi min qarihi jaradun a cikin fikan shi ya dauko wani irin fara yana dauko fara kawai sai ga ya zo sai ya bude bakin wannan shi wannan mai karayyan fikan nan ne ya bude sai suke mai a bakinsa ko sai ga yana ci nan take sai shiru sai ce tab lallai rahamar Allah madaukin sarki da yawa take tsuntsu fukafikinsa a karye amma Allah ya ɗauko ya turo wani yazo ya ce da shi sai ce daga nan gurin kawai sai na ga cewa to na bar duk wani abu da nake na sharholiya da duk wani abu da nake a duniya fashtagaltu bil ibada sai na shagaltu kawai da ibada a wajen Allah madaukin sarki sai shi Ibrahim bin Adam sai ke cewa ah, to ya za ka yi walima la ta kuna an ta ƙa'irun maksurul jana me yasa ba za ka zamo kai ne a ƙa'irun sahi tsuntsun nan da yake ne fuka-fiki mai kyau har ka zamo za ka dinga zuwa ka ciyar da tsuntsu wanda yake mai karyayyen haƙori mai karyayyen fuka-fiki domin duk mutumin da ya ciyar da wani zai samu lada ko ba zai samu ba sai yake cewa to me yasa ba za ka zamo haka ba sai shi Ibrahim bin Adam sai ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisin ya tabbata cikin sahih Bukhari hadisi na 1338 sannan hadisin ya sake tabbata cikin sahih Bukhari hadisi na 1839 sannan hadisin ya sake tabbata cikin sahih Bukhari hadisi na 1379 sannan hadisin ya tabbata cikin sahih Muslim hadisi na 1715 sannan hadisin ya sake tabbata cikin sahih Muslim 1728 yake cewa ai manzon Allah yake al-yadul ulya khairun min al-yadul sufla sai ce to ba ka zamo haka ba yace wa min alamatil mu'min daga cikin alama ta mu'mini an yaqluba a'la darajatayn ya nemi daukaka da matsayin da yake mafi daukaka sai buɗan bakin Ibrahim bin Adam da ya faɗa mashi Shaqiq al-Balqi sai Shaqiq al ce tabbas haka ne sai sun baci hannun shi Ibrahim bin Adam sai ce an anta ustazuna ya aba ishaq kai ne malamin mu ya kai abu ishaq kaga wanda yake nuna maka rahamar Allah tsuntsu bai da fuka ciki amma Allah ya ce da shi haka nan ko a yau daga cikin tausayin Allah ba ka da komai idan ya ga dama kana kwance Allah sai dinga kawo maka abinci wannan rahama ce ta Allah subhanahu ta'ala sai manzon Allah ce falaysa min abdin babu wani bawa ya qa'u fi ta'un wanda zai fada cikin kwalara fa yamkutu fi baladihi ya zauna a cikin garin sa sabiran muhtasiba yana ne hakuri muhtasiban yana neman lada a wajen Allah alamu yana sanar cewa annahu la yusibu babu abin da zai same shi illa ma kataba Allah la sai abin da Allah subhanahu ta'ala rubuta mai kaga ilimi da kaddara kenan sai manzo Allah ce to duk wanda ya hakuri a irin wannan illa kana lahu mithlu ajri shahid fa shi ya kasance iya da lada kamar na shahidi Wani ne shahidi shahidi shi daga cikin falalarsa kamar da hadisin ya tabbata cikin sahih muslim albani ya inganta hadisin a cikin sahih jami hadisi na 4483 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi aka ce wai ma balu shahid me ya sanya shi shahidi ba a fitina shi a cikin kabari duk wani dan adam aka sanya shi a kabari to sai an fitine shi a kabari sai an tambaye shi man rabbuka ma dinuka amma shi ba za ta tambaye shi ba shi automatic ne ya wuce ma kawai sai manzo Allah sallallahu sani ya ce a ah, kafa bi barikatu suyuti ala ra'sihi fitna ai kararau kararau kata-tau, kata-tau, na din takobi da ake akan shi dinnan ai ya ishe shi fitna ai lokacin da ake fagen daga ka ji karan takobi kararau kata-tau, fafafal fafafal ai ka san kana ci ka san mutuwa ce to wannan ai shine karshen fitina ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan abin da zai ƙara nutsar da kai ya ƙara tabbatar maka shahidi shi dan gata ne a wajen Allah hadisi ya tabbata cikin sahih muslim albani inganta hadisin a cikin sahih jami hadisi na 4996 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yu'ta bir rajul min ahli aljannati yawm alqiyama za a zo da dan aljanna ran tashin alqiyama ana zuwa da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in aka zo da shi aka zo da shi gaban Allah sai Allah ya kira shi sai ce hal rafita shin ka yadda da abinda muka baka sai ce ha baya Allah ai magana ta kare dan adam saboda jin dadi yana ganin Allah a lokacin ido da ido kake ganin Allah Allah samu gani sai Allah madaukin sarki yace yaya gidanka yake sai ce khairu manzil mafi alherin gida ya Allah sai manzo Allah sai Allah ya madaukin sarki sai ce sal wa tamanna ka roƙa kuma ka yi burin komai zan maka saboda jin daɗin shahidi akan wani abu guda ɗaya da aka mai sai ce ya Allah abin da nake fata nake roƙo guda ɗaya kamar shi ne ka ƙara kashe ni yanzu in koma gidan duniya fa uku tilu fi sabilika in yi yaƙi domin kai ya Allah ba don komai ba saboda girman lada da abin da na gani lokacin da aka kashe ni ya Allah a kashe ni ko da ko goma ne in ta komawa a kashe ni in ƙara dawo a ƙara kashe ni har so goma ya Allah menene dalilin shi a gurin lokacin ana kashe shahidi ana kashe shi a fagen daga buɗe irin shi za a yi wal a haska na gidan aljanna ya ga su hu da komai sai a rufe ka san kamfoti ya fi ya fi dan daga hankali haka maka wal sai ka zaga sha'awar ina maka ƙara gani to aka dan mai wal din sai ce ya Allah su goma ta koma ina ganin wal din wannan yake nuna shahidi kaga dan gata ne a wajen Allah sannan shahidi daga cikin gatan shi a wajen Allah subhanahu wataala kamar da Allah subhanahu wataala faɗa cikin suratul zukhruf wa yutafu alaihim ويطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون zai shiga gidan aljanna ana yawo mai da kofuna da sauransu da wato don irin kwanuka na zinari haka za a dinga yawo da shi wasu irin yara wanda Allah ya zofa alai buljan mukalladun suna yawo a gidan aljanna haka za a zo ana tafiya mai da komai duk abin da yake bukata yana so wannan shine shahidi shi yasa manzon Allah ta sani ke cewa to mutum yayi hakuri mutumin da ya zauna a cikin musiba ya haƙuri har musiba ta tafi to zai samu lada misul ajri shahid kamar ladan shahidi shi yasa su sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum fata suke idan masifa ta zo ma su zauna a garin ma har masifa ta shafe su zan su samu falalar Allah da da Allah ta duba mu'ad bin Jabal kwalara ce ta shiga cikin garin Sham da ta shiga kwalara ya ki fita yana ta fata ina ma ya mutu gaba ɗaya shi da 'ya'yansa gaba ɗaya don saboda ya samu ladan shahidi su shahada suke nema shi sa hadisi cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sa'ala Allah shahadati bi sidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashi duk mutumin da ya roki Allah shahada da gaskiya da zuciyarsa to Allah subhanahu wataala zai kai shi matsayin shahidai kai koda ya mutu akan gadansa ne duk wanda ya roki Allah Allah ka sa an mutu a fagen daga don ɗaukaka addinin Allah to ko da akan gadanka ka mutu Allah ya kai ka matsayin shahidai amma ka gani mu ba ma fatan wannan saboda ko yana jin tsoron takobi ko bindiga amma wa yake roƙon Allah ne ya mutu a matsayin shahidi idan mutuwa shi ta zo tsakanin shi da Allah ya ɗaga mu a ah, lallai akwai masu imani ya Allah kama daga cikin su to wannan shine shahidi wanda Allah subhanahu wataala yake kaunarsa wanda yake samun wannan daraja kaga bayin Allah na kwarai kamar yadda in ka duba cikin sahih bukhari hadithi na 5729 umar ibn khattab ya zo zai shiga cikin garin sham sai ya haɗu da abu ubaida bin jarrah abu ubaida bin jarrah sai ke ce mai kai kai kai akwai ban musiba domin bala'i ya shiga cikin garin nan buɗan bakin umar bin khattab sai ke kai ku kyale ni ku je ku kira mu muhajirawa mutanen garin maka da suka kaura zuwa garin madina a kira mun su aka kira su me kuke cewa suka ce a bai kamata ka shiga ba sai ya ce kai irtafi'u anni ku tashi ku bani guri a je a kira mun mutanen da suke ansarawa aka kira su sai ce kai su ma duk magana daya yace kai ku je ku kira mun mashai mashayikhatan ku kira mun dattawan malamai waɗanda suke sun kasance na wani ansar amma sun je fatuhu makka kafin ƙarshen daraja kina a je a kira mun su aka kira su su ma suka faɗi magana guda ɗaya ana cikin haka sayyidina umar yace duk ban yadda ba kawai nan take sai ga buɗan bakin fitowan wato ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah wanda ya fi kowa rike hadisai Abu Huraira Abu Huraira yana zuwa sai ke cewa na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ba'un waqa'at bi ardin ta fada a cikin gari fala tadkhulu kada ku shiga sai ina ubarin ya ji sai gode ma Allah subhanahu wataala sai ce magana ta gare inda hadisi ya zo to ba mu ba shiga cikin wannan gari kaga kenan mutum ba zai shiga ba ba wai karfin imani bane kawai mutum yana ganin masifa ko sai ya fada ya shiga ya ce ai ba damuwa mu muna da karfin imani ba maganin karfin imani a gurin masifa an tazo guduwa ake Allah madaukin sarki ya gafarta mana sai a je sun nagaba sai ce ne وعن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنه يريد عينيه رواه البخاري wannan hadisi na Anas bin Malik yace wa an Anas daga Anas radiyallahu anhu Allah dai shi kale ce sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji zan Allah da kira da amincin Allah tabbata gare shi ya kudu yana cewa inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da dagwa kaga hadisi kudusi kenan qala yace izabtalaitu abdi bi habibatayhi idan na jarrabu bawana da masoyansa biyu fasabara kuma ya haƙuri min minhum janna sai in musanya mai da su da aljanna Wani hadisi ya al-bukhari imam al-bukhari to hadisi to imam bukari bukhari ya rawaito wannan hadisi ga shi kun an ce wa an anas to bukari daga wajen anas yaji to shin shi imam al daga wajen waye ya ji hadisin daga wajen abdullahi bin yusuf abdullahi bin yusuf shi kuma ya ji hadisin daga wajen ibn al-had ibn al-had kuma ya ji hadisin daga wajen amru amru ibn abdul muttalib amru ibn abdul muttalib shi kuma ya ji hadisin daga wajen anas ibn malik ina fata mun fahimta to kaga kenan an samu mataki guda na mataki guda hudu kafin aka kai wajen anas bin malik imam bukhari ya samu ruwayar daga wajen wane abdullahi bin yusuf to abdullahi bin yusuf shi ya bani ubamu bukhari labarin hadisin shi yasa ce wa an anas daga anas wane ne anas anas mun sha labarin cewa ya rawaito hadisi guda na dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da da tamanin da shida lalle kuna fahimta رضي الله عنه ألا قال أنا سيدا قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم في ينهى بالتا ناجما Allah الله daraja. na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine fitilar duniya wanda shine haska kama al'ummar duniya gaba ɗaya muka musulunta in ba dan dalilin manzon Allah ba ai gaba ɗaya gaba ɗaya da mun zama majusawa da gaba ɗaya yanzu ba san wani wata wani wata kila wani wani wani sani yake bauta ma baji sani ba amma saboda dalilin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukin sake shiryar da duniya gaba ɗaya لما أراد الله جل جلاله أن ينقذ الدنيا من العثرات أهداك ربك للورى يا سيدي فيض من الأنوار والرحمات لو سيد الله شريد الدنيا في عقوبة زن الله صلى الله عليه وسلم duk ɗan adam da yake son ya rabauta to dole sai ya tuna daraja da tausayi irin na manzon Allah tausayin manzan Allah ne yake sanya yake gaya muku saƙon Allah domin mu fahimta كيف أروتك سوى ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا وكنت بنا رؤوفا رحيما نبيا ليبكي عليك اليوم من كان باكيا ليبكي عليك اليوم من كان باكيا لعمرك ما أبكي النبي لموته ولكن لهرج كان بعدك آتيا كأن على قلبي لذكر محمد وما خبت من بعد النبي المكاوية جعلت الرجاء جعلت الرجاء وما خبت من النبي المكاوية ودخلت جنات من lil abin radiya wannan shine yadda dan adam ya dinga tuna irin falala ta wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa Allah madaukakin sarki yake kaga ubangijin talibai kenan manzon Allah ya rawaito hadisin daga wajen wa daga wajen Allah ya karbo hadisin daga wajen rabbul izzati ubangiji mai iko wanda yake shi ne ya ga dama ya sanya mu a duniya shi ya ga dama ya halicce mu muka kasance a haka shi ya ga dama ya ajiye mu a nan cikin Najeriya shi ya ga dama ya ajiye mu a cikin wannan unguwar inda ya ga dama da zai je kasar a America ka tafi ko a Saudiya ko a Lebanon ne ko kuma a America ko kuma a China ko a kowace kasa ko a samu naka ko a cikin Niger amma Allah sai ga dama ka fito a nan a cikin Jos a cikin Jos din ma a cikin wannan unguwar ko kuma a Nasara ko a Ungulu a cikin gwazo gwamma a cikin wani lungu can wannan ga dama sai ta Allah wannan shine ubangiji ta'ala wanda babu wato la yus'alu amma yaf'alu fa hum yus'alun wannan shine Allah madaukakin sarki wanda yake wannan shine hadisi kudusi kada yake cewa idabtalaytu 'abdi bi habibatayhi idan na jarrabu bawa na bi habibatayhi da masoyansa su ne masoyansa idaninsa alhabiba ne yasa ake cewa su alhabibatayhi saboda dan adam babu abin da ya fito a cikin jikinsa fiye da idanunsa yanzu inda za ka yi za ka ɗauke kunnuwanka to gwara mutum ya ce gwara ɗauke kunnensa da idanunsa saboda idanu su ake komai da idanu ake ganin komai ka duba ko ko mutum ne zai yi tadabburi zai kalli cikin sama domin imanin shekaru kamar da Allah faɗa a cikin a cikin suratul araf yace awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi ma khalaqa Allahu min shay'in wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum awalam yanzuru su ba ku duba ba ila fi malakuti samawati duk wajen halittu na Allah da abubuwan da Allah ya ajiye su a sama kaga kenan da ne mutum zai kalla da idanunsa Allah wanda kin sake ƙara ga mun afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat da ne zaka kalli raqum da ido Allah ce shin ba za ku duba raƙumi ba kaifa khuliqat yadda aka halice shi saboda raƙumi akwai abun mamaki a cikin jikinsa raƙumi yana da tumbi kusan guda biyu a cikin jikinsa kowane tumbi guda ɗaya yana iya shan ruwan da ya kai durom ɗaya kuma raƙumi bai da mantuwa daga cikin halittar da Allah mai idan yanzu ka mai wani abu illa ko America aka kai shi idan yinka sai ya gane da kuma sai ya kashe ka kuma shi raƙumi saboda bugotansa idan ya tashi zai kashe mutum sai ya gunduwa gunduwa da namun shi kuma Allah madaukakin sarki ya mai wani irin abu wani irin yana kamar jila ko a cikin kura yake tafiya sai fito da wannan yana yana sai ya rufe idanunsa idanun kamar jila idanun yana kallon komai yana kuma duk wata kura sai ta na tsaya akan wannan yana sannan Allah ya sanya mai kofatan shi kofatan nan nashi ya kasance idan zafin sahara ya dame shi sai fito da wani abu sai lullube kafa ba zai dinga jin zafi ba sannan idan isurwa ya dame shi zai iya kwana arba'in hamsin bai sha ruwa ba wannan tumbin sai dinga zuƙo ruwan sai kawo shi makuwar shi sai ya jika sai ya shi to kaga da me za a kalla da idanu wannan yake nuna kan mahimmancin ido shi za daga cikin magabata ana kiran shi al-khara'i al alkhara'iti yake cewa ido da shi ne mutum ke fara ganin komai na alheri da dukkan wani sharri sannan da idanu ne dan adam zai iya kallon Allah madaukakin sarki ta san kiyama ai hadisin ya tabbata cikin musul Imam Ahmad mujalladi na hudu shafi na 264 sannan abdullahi bin Muhammad ko abdullahi bin Ahmad ya fitar da hadisin hadisi na 466 sannan hadisin ya tabbata a cikin Ibn al-Fudayl ya ambace shi hadisi na 82 sannan al-Muqrizi shi ma ya fitar da hadisin hadisi na 79 sannan imam wato ahmad ya fitar da hadisin sannan imam an-nasa'i ya fitar da hadisin mujalladi na uku shafi na bakwai sannan albani ya inganta hadisin a cikin sahih jami'us saghir hadisi na ɗaya yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma bi ilmika al-ghaib wa qudratika wa qudratika 'ala al-khalq har zuwa ƙarshe sai manzo Allah ya yana faɗa cewa as'aluka lazzatan nazari ila wajhi wa shauqa ila liqai kaga kenan manzo Allah na roƙon Allah ya ji daɗin da idanunsa domin ya kalluwa ya kalli Allah subhanahu wataala daga cikin illa na idanu malamai suke ce idanu yana da illa tashi kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih bukari hadisi na wato dubu shida shida da da sha biyu sannan hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na dubu biyu da da da shida hamsin bakwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa Allah ya rubuta ba kowanne ɗan adam a cikin jikinsa sai ya yi zina babu makawa sai ya yi sai manzo Allah ce wal ainu tazni idanun tana yin zina wa zina an-nazar zinanta shine kallo ana yi ko ba tsakaninka da Allah yau nawa ka kalla ka faɗi gaskiya zai yi wuya kaga bawan Allah na kwarai da zai ga wani abu ko ya kalli mace ko ya kalli wani abu yana gani ya ɗauke kansa sai ce ai kala rawi ya ce ka yi dogon kallo ta ka gani sai da kala rawi a wajen Allah ba dogon kallo kallo ɗaya ya kace ina ba ta mun fahimta kaga kenan ya nuna cewa kenan idanu suna da amfani to idan Allah ya jarrabu bawansa bi habibataihi da masoyansa guda biyu fasabara kuma ya haƙuri awwabtuhu minhum aljanna Allah ya ce zan musanya mai da su da aljanna ina fata mun fahimta akwai ɗaya daga cikin magabata ana kiransa Ibrahim as-Samarqandi Ibrahim as-Samarqandi yake cewa na haɗu da Abdullahi bin Muhammad na tambaye shi nake ce mai da Allah ka bani labari mana wai me yake me ya dame ka ne a rayuwarka ka gaya mun me ka sani sai ke cewa ai ina mamaki ina jinjina ma Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal ya shiga cikin musiba ta talauci sai da ya shekara 70 amma bai iya gaya ba kowa ba saboda hakuri da Allah zai ya kai ba ma shi ba da ɗaya daga cikin magabata Al-Ahmad bin Qais ya makance da ya makance idanunsa baya iya kallo da ya makance sai da ya shekara arba'in bai taɓa kai complain wajen kowa ba ko ya asibiti ko ya ce sai ce a'a ku ban min idanuna aljanna aljanna malamin ka ce ba laifi bane da idan ka ya samu matsala ka je wajen likita ka duba wani ka duba wannan ka nemo magani wajen wannan wani ma har ya tafi wajen wani mai bugun kasa wai na ta'ala ne ko wane ne wani ya tafi wajen wannan wani ya tafi wajen wannan ka ta ya ko ina kana yawo kana yin magani har ka ba har mutum ya fada neman magani wajen ma ba na shari'a ba to amma mutum ya nemi na shari'a ba laifi bane amma idan mutum ya nema yana iya yiwa ya nema din Allah ya bashi yana iya nema kuma Allah ba zai bashi ba akwai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin al-Arqam dani aujin al-Arqam ibn Abi al-Arqam Zaid bin al-Arqam idan sai makanci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, idan sa ba makanci ba idan ya dan samu matsala ne a farko da idan ya dan samu matsala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same shi yana gaida shi da manzon Allah ya zo yana gaida shi sai ya ce kai fa tasna'u yaya zaka idan Allah ya dauke idanun gaba daya sai yake cewa ah, asbiru wa ahtasib zan yi hakuri ne mala da'a wajen Allah sai manzo Allah ce idan tadkhulul jannata bi ghairi hisab hadisi ne cikin sunan abi daud hadisi ne 386 wara a bada hujja dan kowa ya san ina fata mun fahimta shikenan an kwana biyu bayan manzo Allah ya wafati ya koma ga Allah sai kuma ya makance da ya makance din bayan ya makance kuma kwana biyu kuma Allah madaukakin sai kuma sai da mai daga nan sa domin malamai suka ce shi makaho idan makaho ne Allah madaukin saki ya sanya baya iya gani ko to amma Allah madaukin saki ya sanya mai suna da tsananin ji wanda idan yau mota tana tahowa kamar dai can to kawo zai iya gano alamar mota tana tabta shi to sai ga yana bada gidi bai zai kusa da gurin ko babu wanda yake gaya mai wannan falala ce da Allah madaukin saki musu wanda ko motsi ake a cikin aiki tana sai ce wane ne tanko ne har alamar tafiya ka sai ya gani to Allah madaukakin sarki ya mutu wannan shi sa Allah madaukakin sarki ce qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayru Allah yatikum bi idan Allah ya dauke ganin da jin waye zai kawo muku ba Allah ba akwai wanda zai kawo muku to duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya dauke ganin sa fa sabara ya guri awwadtu minhum aljanna Allah sai zai musanya mai da gidan aljanna kaga karshen ni'ima kenan za a sanya maka gidan aljanna hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da tasa'in sannan albaniya inganta hadisin a cikin sayi jami'in sarir hadisi na dubu bakwai da ɗari biyar da tasa'in da uku hadisin abu huraira radiyallahu anhu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune manzon Allah sallallahu yana zaune kawai sai ga sai manzo Allah ke bada labari akan aljanna manzo Allah yana bada labari akan aljanna sai manzo Allah sai ke cewa kai wani mutum daga gidan aljanna sai ya taso bari ku ji bari ku ji masu rigima manzo Allah na bada labari sai ce sai wani mutum ya taso sai ce ya Allah ni kamar izini in je in shuka ha sai manzo Allah sai manzo Allah ke bada labari sai Allah madaukin sarki ce duna kai mana adam ya kai dan adam ka karfa abin da aka baka sai ce ah ya Allah ni ko aban da man shuka na gaji ni'imar ta mun yawa in je in shuka sai manzo Allah sai Allah ya ce to je ka kai yana zuwa yana daukan iri yana shukawa فتبادر الطرف نباؤه في تكويره واستحقاؤه وتكوير أمثال الجبال kawai shuka sai ta fito yana shuka ta a lokacin sai ta tsoro ta fi dogon dutse matsayi manzo Allah yana faɗa haka akwai bala da kauye kusa da manzo Allah sallallahu alaihi sai bala da kauye ke ce hawa ta ji ai sai manzo Allah sallallahu ya rasu rasulullah la tajidu hadha illa qurashiyyan aw ansariyyan ai babu wanda zaka tamis da wannan kakkan ba sai tura shuka in ba quraishawa ba ko an karawa ansarawa fa innahum ashabu zar'i da masu ne masu shuka amma na falas na ashabu zar'i ba ruwa da wani shuka wani shuka za mu kuma gidan aljanna yanzu ina mutum zai ce zai wata shuka tsakani da Allah ba ba rajin ya na ai gwara ka ci gaba da gashi a can kawai a ta huta a fanta ma a yi abin da za a yi min minhum aljanna Allah madaukin sarki ce sai in musanya mai da gidan aljanna a baka gidan aljanna gidan aljanna wacce take cike da maromaro take cike da dukkan wani ni'ima take cike da dukkan wata falala Allah madaukin sarki zai sanya maka kokuna na zinari komai za a gore maka duk wata irin wahala da ka taba jinta a gidan duniya da duk wani bala'i da ka taba ji da duk wani tashin hankali manzo Allah ta sani yake cewa yu'ta yubta bi a nasi bu'san wa bala'an min ahli dunya za a zo ga mutumin da ya fi kowa tsananin talauci daga mutanen duniya sai a ce ma mala'iku su ku dan tsoma shi mai kamfoti a gidan a cikin gidan aljanna ana dan tsoma shi a fitar da shi ana fitar da shi sai Allah ya ce ah ya bani adam hal ra'aita khairan qattu hal ra'aita bu'san qattu ka taba ganin talauci ko a rayuwa ka taba ganin bala'i sai ya yi rantsuwa da Allah ya ce wallahi ma ra'aitu bu'san qattu wa la ra'aitu shiddatan qattu saboda tsabarajin daɗin gidan aljanna kai kar mu baku da suriya ku ya bujuru zai canja Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa idan mutum ya guri irin wannan awwadu minhum aljanna Allah zai zai musanya ne ga gidan aljanna gidan aljanna wacce take cike da falala gidan aljanna wacce take cike da iko irin na Allah subhanahu wataala Allah madaukakin kake ya gafarta mana wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ke wannan hadisi malamin suka ce wannan hadisin yana nuna anna man sabara ala faqdi basrihi duk mutumin da ya hakuri akan ganin shi wa ihtasaba ajruhu inda Allah yayin hakuri ne mulada a wajen Allah awwadahu ala zalika aljanna ko awwadahu an zalika aljanna Allah subhanahu wataala sai musanya sanya mai da wannan da gidan aljanna wanda gidan aljanna kowa ya ji dai kaɗan daga cikin samfoti da muka fara yi kafin Allah madaukin sarki ya kai mu kuma wato aya a wajen tafsiri wa bashirin da ne amun madan baje koli a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta da mu fi dunya al-akhirah abin da fara dai Allah madaukin sarki ya sanya mizani abin da kuke roƙon Allah ta'ala ya gafarta mu hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk